Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya kama mu a tashoshin FM waɗanda suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da niya ko a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 na zangon FM sai Alfa Radio Kumasi a ƙasar Ghana. Jama'a mu da wannan lokaci Suleiman Muni Barma ne ke muku sallama a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaƙa da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar herkwatar mu da ke birnin Washington DC za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishinmu da ke nan birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta bayyana damuwa a game da yadda jama'ar kasar ke ci gaba da karya wasu daga cikin ka'idodin dakile yaduwar annobar COVID-19. Sannan za mu ji matsayin da daɗiyar al'adar tashe da matasa kan yi a ƙasashen Hausa a irin wannan lokaci na azumin Ramadan. Muna kuma tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana. Kafin mu karkare da nasihar malamai albarkacin watan Ramadan. To amma sai bayan kun gama jin labarun duniya. sauraro barkanku da asuba da fatan an yi sahur cikin ƙoshin lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi wa kasashen da ke sassauta dokokin takaita zirga-zirga domin rage yaduwar coronavirus gargadi kan cewa idan ba su yi taka tsantsan ba za a koma gidan jiya. A lokacin da shugaban ya ziyarci wani taro kan coronavirus da aka yi a kasar Geneva ya ce idan ba a sassauta waɗannan dokokin a hankali ba tabbas waɗannan ƙasashe za su dawo amfani da su daga baya tedros ya ce akwai matakan da ƙasashe ya kamata su bi kafin ɗage dokar tafiye-tafiye da kuma sauran dokokin da aka saka domin taƙaita yaduwar wannan cutar cikin matakan ya kuma nuna buƙatar samun wani tsari na sanya ido kan kowa da kuma tabbatar da cewa fannin kiwon lafiya a kintse yake. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayarsa inda ya ce zai bar kwamitin da ya nada don yaƙi da coronavirus har zuwa wani lokaci da ba shi da wa'adi. Amma ya ce zai mayar da manufofinsa su zama sun karkata wajen kare lafiyar Amurkawa tare da buɗe tattalin arzikin ƙasar. Shugaban da mataimakinsa Mike Pence wanda ya jima yana sanya ido kan yadda Amurka ke yaƙi da cutar ta coronavirus. Ya ce kwamitin da aka naɗa kan cutar zai daina aiki a ƙarshen watan Mayu ko kuma a farkon watan Yuni. Yayin da ma'aikatan gwamnati za su ci gaba da gudanar da duk wani abin da ya shafi cutar. Amma bayan da wasu masu adawa da hakan suka soki matsayar shugaban akan wannan lamari, a jiya Laraba shugaba Trump ya shiga shafinsa na Twitter inda ya ce ba za a soke kwamitin ba sai dai kwamitin zai mayar da hankali kan tabbatar da lafiyar amurkawa da kuma yadda za a buɗe ƙasar a ranar talata ne shugaban ya ce a ganin sa lokaci yayi da ya kamata a buɗe tattalin arzikin amurka wanda ke kan gaba a duniya tattalin arzikin ƙasar da ya fuskanci tawaya tun farkon bullar wannan cutar cutar ta kuma janyo asarar ayyuka ga mutum miliyan talatin. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya faɗa wa Majalisar Wakilai cewa a ranar Lahadi zai bayyana sharuɗan sassauta dokokin takaita zirga-zirga a ƙasar. A cikin jawabinsa na farko ga majalisar tun bayan da ya warke daga cutar coronavirus. Johnson ya ce zai jira sai ranar Lahadi domin tabbatar da cewa gwamnati ta bashi alƙaluma sahihai kafin ya ɗauki wannan matsaya. Ya ce yana fatan fara sassauta dokokin ranar Litinin. sannan ya tabbatar wa 'yan majalisar cewa za a sanar da su kan lokaci kan duk wani mataki da zai ɗauka domin hakan ya ba su damar bayyana damuwarsu gare shi ko ga jami'an gwamnati kan duk abin da bai kwanta musu a rai ba. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya yi wa Amurka barazanar mayar da mummunan martani idan kasar ta ci da yunkurin ganin an tsawaita haramcin sayarwa Iran makamai da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya saka wa Tehran. Wanda aka shata zai kawo ƙarshe nan gaba a ƙarshen shekarar nan. Wata yarjejeniyar nukiliya da aka kulla tsakanin Iran da wasu manyan kasashen duniya shida a shekarar 2015 ta kunshi cewa Tehran za ta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya inda ita kuma za a ɗage mata takunkumin da aka saka mata haɗe da haramcin sayan makamai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaƙaba mata wanda zai kawo ƙarshe a watan Oktoba mai zuwa. Amma a shekarar 2018 shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar wacce tsohon shugaba barack obama wanda ya gada ya sanya wa hannu trump ya kira yarjejeniyar mara kyau yayin da ya ƙara sakawa iran ɗin takunkuman da suka durƙusar da tattalin arzikinta a yanzu amurka ta ce tana so ta ƙara tsawaita tsawon wa'adin takunkumin sayan makaman masu rajin kare haƙƙin mata a sudan da haɗin kan ƙungiyoyin da ke fafutukar kare walwalar yin addini sun goyi bayan matakin da ƙasar ta ɗauka na haramta kaciyar mata a cikin makon da ya gabata ne gwamnatin wucin gadin ƙasar ta sanya hannu kan wani ƙudurin doka wanda ya haramta yi wa mata kaciya tare da ba da damar a ci tara da kuma kama duk waɗanda aka sama da laifin na tsawon shekara uku a cewar majalisar ɗinkin duniya tara cikin mata goma a Sudan tsakanin 'yan shekara sha biyar zuwa arba'in da tara sun fuskanci irin wannan al'ada ta kaciya wacce za ta iya janyo matsaloli ga kwakwalwa ko ga jikinsu. To madalla bari mu shiga taskar rahotanni. Gwamnatin Najeriya ta nuna damuwarta a kan yadda jama'a suke ci gaba da karya ka'idar bada tazara don gujewa yada cutar numfashi ta COVID-19. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoto. What about this man? What about this man on number 19? Why are you why are you pointing hand to me like that? Sir? Did they have any problem? Because I saw did they have any personal problem with no, you? I want to go in. Yadda wasu mutane suka yi ta kai ruwa rana a wani bankin kasuwanci kenan da kenan Abuja. Irin al'amarin kuma da ya taba mai tuwa a sauran bankuna da ke biranen Abuja, Legas da Ibadan. Wanda hakan ke zama kare ka'idar ba da tazara da hukumar lafiyar kasar suka gindaya. Let us be patient. We are going to attend to everybody. That I can assure Wannan al'amari dai ya ta da hankalin mahukuntan Najeriya. Uh, Darakta Janar na hukumar yaƙi da cutuka ta Najeriya kenan wato NCDC Dr. Chiko Ehekweazu ke nuna rashin jin daɗi bisa yadda bankuna da dama a ƙasar suka takaita sassan su da za su yi aiki da hakan ke haddasa cunkoson jama'a da kuma hakan ke zama tamkar mai da hannun agogo baya ne bisa yaƙi da wannan cuta ta coronavirus. And that becomes counterproductive. Ita ma hukumar gangamin wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOWA ta ce abin takaici ne yadda mutane ke ci gaba da yin karan tsaye bisa wannan ka'ida ta ba da tazara a wuraren haduwar jama'a. Dr. Garba Abare shine Darakta Janar na wannan hukuma. Wato abin da ya faru abu ne wanda abin takaici bayan gwamnatin tarayya ta sassauta killacewa a jihohin Lagos da Ogun da kuma birnin tarayya. A lokacin da aka yi wannan killicewar, Najeriya ta samu ta dashe yaduwar wannan cuta amma in ka duba ka ga abin da alkalun masu ka nuna ba a taɓa samun yawan mutane da suka kama wannan cuta kamar jiya ba wannan abu ne wanda dole zai tada hankalinmu a hukumance da kuma tada hankalin duk wanda yake kishin sannan da kuma kasancewar 'yan najeriya sun zauna lafiya ba mu ga 'yan najeriya sun nuna ba da tazara kamar yadda hukumomin lafiya da wayar da kan al'umma suke yadawa ba yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin matakai da mahukunta za su ɗauka ganin cewar jama'a na ci gaba da yin kunnen uwar shegu bisa wannan ka'ida ta ba da tazara hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Najeriya. da Hassan mai Maina Kaina. Al'adar tashe wata daɗaɗɗiyar al'ada ce da kan ɗaukar hankulan matasa a ƙasashen Hausa a lokacin watan azumin Ramadan. To sai dai sannan a hankali alamu na nunin wannan al'ada da aka gada iyaye da kakanni na ƙoƙarin ɓacewa. To ko me ya kawo haka? Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Maman Bako ya haɗa mana rahoto akan al'adar ta tashe. suke fantsama a kowane dare a birane da ƙauyuka a jamhuriyar Nijar domin gudanar da tashe wannan kotun goma ga azumin wata Ramadan. Waɗansu yara a garin birnin Kwanni da na yi kitifis da su a cikin dare suna tashen sun bayyana min yadda harkokin nasu na tashe ke wakana a wannan shekara. Suna na su tashe kwaɗa shi na muka da Allah muka mu samu kuɗi kari da haci hankali ina jin daɗi mun gode da Allah ya maimaita muna wannan rana muna roƙo Allah ka ba mu abin da mun kaci da hatsi da dawa da cakwallu da sunana Shamsuddin in muka tashe muna amsa sukari hatsi dawa komi dai muka samu mai amshi wa muna jin daɗi kuma Allah ya maimaita muna wannan shekarar Tashen yana baiwa yara da matasa da ma dattijawa a waɗansu sassa na ƙasar damar yin raha'a tare da sada zumunci tsakaninsu da 'yan uwa, makwabta, abokana addini da ma sauran masoya. Shin menene asulin tashe a cikin addinin Islama? Shin an yi wahayinsa domin ya rakawa azumin Ramadan da ke kasancewa ɗaya daga cikin shika-shikan addinin Islama? Wannan su ne tambayoyin da na yi wa Malam Amadu ɗaya daga cikin malamai malaman addinin islama na garin birnin kwanni kasan shi akwai abubuwa daga cikin sha'anin musulunci waɗanda nassi bai zo da su ba amma kuma shi ku musulmi in ya auna akan sikili ya gaje zama wani sada zumunci a kan shi in dai babu haramci ciki sai shi tahi da shi sai aga kan musulunci shi ya zo da shi tare musulunci bai zo da shi amma shi sha'anin tashi abu ne wanda ake yi tun da kakanni na sha'anin sadar da zumunci na jin daɗi ba yara matasa halitta ne a wani zaman lokacin da suka yi shi amma nassi bai zo ba a rubuce hukunci na cewa annabi ya yi ko ya ga an yi ya bari ko ya an bai sa a ce bai sa a bari ba abinda a sunna abinda annabi ya yi ko ya ga ana yi bai ce ku bari ba ko kuma ya yi bai ce muku komai ko kuma kuna yi shu waɗanda abubuwa su ne sunna amma annabi alaihi salatu wasalam bai tozo shi anan tashi ba amma su musulmi na wani lokaci da ya zo tun da ya to al'ada ce wadda babu haramci ciki matuƙar ba mutanen zamani suka ci ɗanye da haramci cikin ta ba tashi bai da lehi saboda ana sa sadar da zumunci ni da shi kamar ya zama irin al'adar tabbashin nai nasi bai zo da cewa tabbashi ba na shara ba amma akan sadar da zumunci sai dan uwanka ya zo shekara ta kama muharram ya kama sai ka zo ka ce dan uwana to yau na zo na tsare ma wuri saboda sadar da zumunci sai ban eh, mi aka cewa shara ta saboda yan ka da ɗaya ne su gane lalle zumuntar ga ta wani da wani suna da kari to shine misalin tashi saboda musulunci bai zo a rubuce ba karara a ce gashi nasi ya bada a ta ai tashi amma akan sadar da zumunci ana so a karfafar da wasu abubuwa to sai wannan lokaci na baya mutane suna yi ba su ci dan yashi da wani abu wanda a haram ba har zakkuwa yau da kaga ya lalace to dama mutane su sun ka ci dan yashi da wani abu sai ya lalace wannan lamarin na tashe na ɗaya daga cikin al'adun kasashen Hausa da aka gada daga iyaye da kakanni da malaman addinin islama na duniya suka yi ittifakin cewa ba shi da laifi da zaran ba wani lamari da ya hannu riga da addinin islama ba da allah ya yi hani aka dangwala a cikin lamarin tashe haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar gaishe da Haruna. A shirinmu da ya gabata mun zo muku da wata hirar da ta hada wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda da shugaban kwamitin kula da wutar lantarki a Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Magaji Da'o Aliyu, game da batun bawa 'yan Najeriya wuta kyauta da nufin sassauta wahalhalun jama'a sanadiyar annobar cutar COVID-19. Saboda haka za mu dora daga inda muka tsaya. Ka kunna mutane a gida ko ba su da wuta. ba fetur ba dizal ya za su ya kamata duk wanda suke hulɗa wutan nan yanzu a taimake su da su generation kamfanin da suke kawo wutar da su masu aikata da su masu sayar da ita ya kamata a wannan hali da muke na wannan damuwa mu tsaya mu kan cewa ko ba komai an samar 'yan najeriya wutan nan a akalla awa ashirin kuma kashi yanzu ana yi to tun da ko wakilai ne na jama'a bari mu taɓo fannin ruwan sha tun da ai shi ma in dai kuka yi doka na batun a ba da wannan wuta kyauta ya kamata ku yi doka da za a ba al'umma ruwa kyauta baka ganin ya kamata ku yi wannan da kuna taɓo abubuwa ne da ya kamata su kawo mutane sauki to ga inda ake siyan ruwan a yadda ake biyan wuta haka ake biyan ruwa a ni dai ba san ana biyan na manta rabona da san wani gari da suke siyan ruwa daga hannun hukuma wallahi ban sani ban sani ko abuja a abuja muna biyan ruwa duk wata biyu za a kawo bil mu biya to gaskiya to ya kamata shi ma ruwa tunda shi ma utility ne shi ma ya huta ma amfani ya kamata lalle wajibi ne shi ma bada ruwa kyauta wannan ma shawara ce amma dai na san kamar a garinmu a birnin kudu da boji babu ruwan gwamnati da ake biya mazaɓata me yasa saboda da ma a Najeriya a tare da mutuwa in ban da wannan harkar wuta ba abin da ya rage wanda gwamnati ke da hannu a ciki illa na nadira wannan shine ban matsalar kasar nan take ciki kusan duk garin da yake maza mazabata abin da suke tunkaho da shi shine tuka-tuka ko bohol mai sola wato babu ruwa irin na gwamnati da za a ce ana kawo bil kullum wallahi jami'a na manta rabuwa da in san ko a Kano in ga kanci an kawo bil din ruwa in ma akwai wallahi ban taba gani ba na ban gani ba amma dai maganar wannan harkar wuta da ake yi wanda ta zama wa kowa dole wajibi ne mu tabbatar cewar mun samu a 'yan najeriya da masu arzikinmu da tsakatsaki da talakawa wanda suke da ita yadda za a ba su ita wannan domin samu hutu kuma in har za a yi a nijar ya ilahi ai ya kada cewa za mu iya yi kuma inda za a nemo kudin sai da a nemo kudin amma mai akwai da babu daga dangantaka ku daidai Allah ke faɗan haka ba ni da faɗa ba ni nake faɗan haka da sai ku ƙaryata ni. Kai mai akwai da babu idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kankon a gefen gado guda ɗai nan wanda bai da komai gida guda za ije kwana a ɗaki guda ya kankon a kayan karaunu falle to 'yan gari ya waye ta nan daga dangantakan ku daidai. To kada a shafa ana sauraron shirin musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai sakamakon wasu matsaloli masu alaƙa da cutar coronavirus. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Yau shirin na kasa ke ban kwana da jakadan zaman lafiya Abdullahi Ismail da ke Jos Arewa a jihar plateau tarayyar najeriya direban taksi mai aikin wayar da kan al'umma game da batun zaman lafiya maganar baiwa nakasassu damar shiga a dama harkokin siyasa a najeriya da irin gudunmuwar da ya kamata wannan rukuni na al'umma ya bayar don ci gaban ƙasa su ne batutuwan da za mu karkare da su a hirar da ta haɗa wakiliyar sashen hausa zainab babaji da bakonmu abdullahi rocky boy zai wuya ci game na kasa kansila zai wuya ci game na kasa haso assembly zai wuya ci game na kasa haso ko senato saboda bara a bashi ba za ci a na shi ah, ne me zai iya ba ma shi da kuɗin da zai nema to amma ina gaya miki ciki da za a fara bamu a ce mu ma mu nema mu ba da kuɗi za a zaɓe mu ba za mu yi wallahi abin da za mu yi zainab babaji abin da za mu yi mutane da yawa sai sun yi mamaki wannan kashashe ne yake yi ko mai lafiya to na nakasassu walla abubuwan da yake ransu da muke yi da su da yawa wanda damuwarsu su taimaka mu mutane ne nakashashe yana tafiya zai ga yara ba ta kalma zai yi kokarin ya siya ma wayannan yaran zan siya ma yaro takalmi goban gan shi ba takalmi yaya ko ce an sace wani kuma boyewa ma zai yi to amma saboda rayuwar da ake ciki kawai kai iya naka ka bar ma Allah in an ba dama ko shugaba Buhari ne ya ba nakasassu dama wallahi baba buhari za ka sha mamaki abubuwan da nakasassu za su sai ka ce da tintini ka sa su a kabinet ɗinka dumu-dumu saboda menene za su cire ma karfe a wuta bod maza da mata muna da nakasassu amma allah ya san dalilin da ya sa haka ta faru da mu wasu an haife su da su wasu kuma a hanyar nema ne suka samu to an ce ba ƙara maka halitta ba sai lokacin da ka koma ga Allah ina samun alfarma a jihar Plateau sosai wallahi duk inda na shiga ana kiran sunana ana buɗa mun hanya ana taimako na da yawa to kin ga ai sai dai ka gode ma Allah a matsayin da kake cikin nan na kasashe ana lura da kai gwamnati sun san da kai gwamna zai iya ganin ka ya kira sunanka dipti gwamna zai iya ganin ka ya kira sunanka matan gwamna za ta ganka ta kira sunanka ko kuma a'a yan jaridu ku kanku za ku iya ganin mu ku kira sunan mu saboda menene kun san irin abin da muke tabbatarwa a jihar plateau da najeriya dan a gudu tare a tsere tare to ya mutum me na kasa ba zai gode ma allah ba zai tsaya ya yi ya ce wai a'a zai wargaza kanshi saboda wani abu da Allah ya dan rage mar a jiki ya ce zai dawo shaye-shaye ko zai dawo sai da kwaya aikin mai nakasa ne wannan in an biyo ka za a kama kafa ya za ka yi to duk wani nakasashe wanda yake tunanin zai sai da kwaya ko kuma a'a zai shaye-shaye to zai bata ma kanshi lokaci ne ya koma ga Allah ya iya abin da zai yi da abin da Allah ya bassa ya gane makoman shi ina ne amma a irin haka Allah ya jarabce ka ka zama shaye-shaye ka zama kana sai da kwaya ko kuma ka zama dan tada zaune tsaye don ka musguta mu mutane gaskiya ba abu ne mai kyau ba daga karshe abdullahi roki bai ya makaranta eh na yi makaranta gaskiya zuwa secondary school wallahi to da zuwa secondary school na tsaya to saboda huzulin irin nawa babana yana da hali zannuwa da shadda yake sirwa kafin Allah ya ɗauke shi to wannan lokacin bana kallon arzikin babana sai na ce barin tsaya da kaina a wannan lokacin da na gama ma secondary school na iya kokari na in tara abin da zan tara saboda in zama wani abu na san zan iya karatu nan gaba to amma Allah bai zo ya yiwu ba sai gashi kuma jarabawa ta zo amma Zainab alhamdulillah dan abin da mai kafa yake gaskiya ina iya yin shi to shi yasa ina kiran kaina I'm always on locomotion ba inda za a yi taro ko menene na zaman lafiya hatta general agundi yana jinjina mu saboda in ya ga maganar zaman lafiya ya ganna nagun ne dare da yake zuwa gona kin ga dai soja ne amma zai zo ya kaskantar da kanshi a kaina saboda menene yana jinjinawa mai nakasa kuma yana wanzar da zaman lafiya to kin ga sai godiya to masu sauraro nan muka zo karshen tantaunawar da ta hada wakiliyar muryar Amurka a jihar Plateau Zainab Babaji da jakadan zaman lafiya Abdullahi Ismail a shirin na kasa ba kasawa ba sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Allah sai a ƙara gyara zama lokaci ne da Ridwan Mukhtar Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. Da jaridar Ghanaian Times za mu so sharhin jaridun na yau. a gobe in Allah ya kai rai za a soma amfani da abin rufe baki da hanci a nan Accra domin dakile yaduwar cutar COVID-19. Jaridar ta ci. majalisar hurɗa da babban jiha Accra CCA ta kaici ta umarci kananan hukumomi wato MMDAs a cikin jihar da su samar da waɗannan ababa na rufe baki da hanci ga marasa galihu a cikin unguwanni. Wannan ra'ayi ya danganci ƙoƙarin da gwamnati ke yi ne na daƙile yaɗuwar cutar COVID-19. Jami'ar hurɗa da jama'a na Greater Accra RCC ya buwa himma ta bayyana wa jaridar Ghanaian Times haka tana mai faɗan cewa ministan jiha na shimal ashiti tare da wasu mambobi na hukumar tsaron jihar da su haɗa ƙarfi da ƙarfi wuri ɗaya tare da 'yan sanda domin ƙarfafa yin amfani da waɗannan kaya a cikin mako. Jaridar The Chronicle Jihar Borno ta bayar da kayayyakin kare lafiyar ma'aikatan jinya ga duk mazaɓu. Jaridar ta ce, Jam'iyyar New Patriotic Party a jihar Borno ta gabatar da waɗansu kayayyaki da ake bukata a wurin aikin dakile yaɗuwar cutar COVID-19 inda ta miƙa wa ainihin ta jam'iyyar na ƙasa a jihohi daban-daban waɗannan kaya domin rabawa zaɓu a matsayin matakai na jam'iyyar domin dakile cutar. kayayyakin sun hada da bokitin veronica da riguna na kare lafiyar ma'aikacin jinya da kwanon wanke hannu da takardu na bahaya wato tishu kenan sai kuma sabuli na ruwa da sanitizer da teburi da kuma kujeru a dadai sauran kayayyaki ita kuwa jaridar daily guide tana bayar da labarin inda aka kai ne dangane da cutar covid-19 tana mai faɗan cewa na goci ta karkare sauran gwajin da take da shi na covid-19 jaridar ta ci gaba da cewa noguchi memorial institute for medical research inda ake ainihin binciken cutar na coronavirus ta karkare sauran samfuli da take da shi na cutar na coronavirus wato covid-19 babban darakta na jin ma'aikatan kiwon lafiya lafiyar kasar ghana dr patrick kuma abuwaje ne ya bayyana haka yayin wani taro da manema labarai a nan akara yau yana mai faɗan cewa mun karkare gwaji guda dubu goma sha takwas a karkashin mako sai kuma babban jaridar kasar ghana da daily graphic wacce ta ruwaito cewa yarjejeniyar tsaro tsakanin kasar amurka da ghana bai karya wata doka ba kotun koli ce ta faɗi haka jaridar ta ce kotun koli ta bayyana cewa yarjejeniyar haɗin gwiwa na tsaro da ƙasar ghana da amurka sun karattaba hannu a kan shekara 2018 bai karya wata doka ba wannan ra'ayi da ta samu rinjaye a ranar talata biyar ga watan mayu shekara ta ashirin na panel mai mambobi guda bakwai a kotun ta yi watsi da wannan kara da ke kalubalantar yarjejeniyar. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah tara sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga shirinmu na ƙarshe wato nasihar malamai albarkacin watan azumin Ramadan. Malam Ilyas bin Abdullah da magaram. A takaice masalar masu uzuri cikin azumi, Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa Allah yana nihin sauki gare ku. Wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj. Ba ku cikin addini. Da haka kenan mai rashin lahiya irin masu diabetic cutar sakari ko cuta ta timbi irisar suka ta stoma ko wani ma asamatik ko wani mai cuta ta irin aka ce ta hawan jini din dai rashin lahiyar da ta sa mutum bai iya azumi musulunci bai ce halaka da kanka ba an baka damar azumi zaka ciyar da mutum adadin azumin da yake kanka zaka ciyar da mutane adadin bulakin abinci misali azumi talatin ne zaka ba mutum talatin abinci zama guda amma abin da yake aikin sabai ba ɗanyen abinci ba abinci a dahe ko da margamar ce za a gama dai a yi gama ko ke da shinkafa ma dai a gama a yi abincin mutum talatin a basu in a talatin aka in ba ɗaya aka yi kana iya kullum ka hudda abincin mutum guda kana da dama sai karshen azumi azumin da aka yi ka hudda ka yi abinci ka sa a dafa abincin mutum talatin ko ba ɗaya ka ba su in ka haka ka sabke azumi da yake kanka shine kambacin azumin duk mara lahiya ko wanda ya tsuwa tsuwa in ya kai gaya bai iya azumi da an ba su dama kun su ciyar da abinci kambacin azumi Allah sauke musu to akwai rashin lahiya mai zawa ta huce musassara ciwon kai wata kariya dai to irin wannan an baka dama ko mai bulagoro ka ajiye azumin ka ci ka sha lokacin da ka warke he rama wani azumin kadai ba ciyar da komi azumi za karama ba magana ka ciyar da abinci to dama mara hankali bai cikin ibada bai cikin alƙalami duk wanda yake bai da hankali kamar karamin yaro ne dama ba dora mishi ba kuma ba a ce ba a bada abinci a kambace shi dan azumi bai haushi ba amma wanda yake rashin lahiya ko tsoho su ne aka ba da dama a ciyar da abinci kambacin azumin su Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni sule Muni Barma ke muku bankwana daga ofishinmu na birnin Yamai. Salamu alaikum.